Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Lahadi 12 ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna shirin da aka kirkire shi musamman don mata. Sai dai kuma babu laifi idan maza masu saurare shi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi yanzu ga baba ya kuma da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri. Jami'an sojan Amurka guda biyar ne suka mutu a ranar Juma'a a lokacin da jiragen su ya fado a tekun Mediterranean a lokacin da suke kara wa jiragen mai kamar yadda suka saba. In ji sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar a yau Lahadi. rundunar haɗin gwiwa amurka da turai bata bayar da wani ƙarin bayani akan lamarin ko kuma inda abin ya faru ba amma ta ce hadarin bai hada da wuta mai tsanani ba ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda hatsarin ya kashe ba har sai sa'o'i 24 bayan an sanar da 'yan uwansu sojojin amurka sun tura wasu jiragen yaƙi guda biyu da jiragen ruwa da za su taimaka musu da kuma jiragen sama da dama zuwa gabashin tekun mediterania tun bayan harin bazata da mayakan hamas suka kai akan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba domin daukar matakin dakile yaduwar rikicin jiragen saman sojojin amurka da na ruwa da ke kusa sun fara bincike cikin gaggawa domin gano tarkacen jirgin yayin da hukumomi suka ce suna buɗe bincike akan musabbabin faduwar jirgin an kashe akalla mutane shida a wata takaddama tsakanin sojoji da wasu 'yan bindiga masu biyayya ga gwamnati a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo mai fama da tashin hankali a cewar wasu majiyoyi da dama a yau lahadi lamarin ya faru ne a jiya asabar da rana a ƙauyen mugerwa mai tazarar kilomita goma sha biyar daga birnin goma a cikin wani yanayi da har yanzu ba iya fayyacewa ba wani jami'in tsaro da ya nemi a sa kai sunansa ya ce sojojin suna musu ne da mayakan kungiyar ta wazalendo lamarin da a ƙarshe ya kai ga musayar wuta sun harbi junansu a wannan rashin fahimtar juna kuma mutane shida sun mutu kana wasu guda tara sun jikata in ji jami'in tsaron wannan tashin hankalin ya biyo bayan aron gama da kungiyar 'yan tawayin m23 a watan da ya gabata lamarin da ya yanke ɗan zaman lafiya da aka samu tsawon watanni a yankin an ci gaba da gwamza yaƙi a ƙasa da kuma kai farmaki ta sama a cikin dare a zirin gaza an yi wa asibitin shifa mafi girma a gaza ƙawanya baki ɗaya in ji daraktan asibitin muhammad abu salmiya yana faɗa da yammacin jiya asabar sojojin isra'ila sun faɗa a jiya asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau lahadi daga asibitin shifa inda ake fama da tsananin matsalar jin kai za mu ba da duk abin da ake da bukata in ji babban kakakin sojan isra'ila ria admiral daniel hagari a jiya asabar jarirai biyu ne suka mutu a jiya asabar kana wasu da dama suke kan hadarin rasa rayukansu bayan da mai ya kare a cikin injin janareton asibitin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaro ta kasar rasha in ji ma'aikatar tsaron birtaniya a yau lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni kan ukraine da alamar sabon rukunin sojan rashan zai samu jagorancin pavel prigozin da marigayin yevgani prigozin wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da ke auna shugaban na rasha vladimir putin bugu da ƙari rahotanni sun ce mayakan wagda da ma'aikatan kiwon lafiya sun shiga cikin zaratan rundunar chechen yanzu dai rasha tana da cikakken iko akan ayyukan kungiyar ta wagna a cewar ma'aikatan tsaron birtaniyar a ƙarshe china na shirin gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin asiya a tsakiyar wannan watan nuwamba a cewar rahoton kafar yada labaran kasar shinwa a yau lahadi atisayin da za a gudanar a lardin gwandon na kudancin china zai hada da sojojin kasashen cambodia lao malaysia thailand da kuma vietnam kafar labaran china ta shinwa ta ce atisayin zai mai da hankali ne akan yaki da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku a ƙarshe wani zaki ya tsere daga wani wurin wasa a italiya a jiya asabar kuma ya zaga a garin da ke gabar teku bidiyon tserewar zakin daga garin ladispoli mai tazarar kilomita 20 arewa maso yammacin birnin rome ya nuna shi yana bi titunan garin da babu kowa a kai magajin garin birnin ladispoli ya gargadi mazauna garin da kowa ya saura a cikin gida yayin da zaki ya tsere zuwa cikin gari a ƙarshe dai an sanya ma zakin magani ya yi sanyi aka kama shi kan aka koma da shi wurin wasan Madalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc

wannan sana'an wurin nan yanzu shi na dogara a kai kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu Yau za mu ɗora hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. za mu kuma ɗora a nazarin da muka faro makon da ya gabata kan yadda mata ke ɗaukar tsufa kana manazarci abin da ya sa waɗansu lokuta ci gaba da mata ke samu kan zama matsala a gidajen aurensu ko kuma waɗansu lokutan ma ya hana su aure ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon da ci gaban nazarin da muka fara makon da ya gabata kan yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Ga abin da bakin namu na mako ke cewa akan wannan batu. wai to safiya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne dan na kaman ku mata na ko ba dan sunan eh, shekarun ku ba Gaskiya mata ne wallahi su ma suna tsoro to amma dai mata sun fi su tsoro hmm. Eh to gaskiya ne. Akwai namiji. Tsufa fa ya fi fito ma namiji akan mace. Ko? Amma kuma kaman ya fi gyara su ai don wani lokaci idan suna ƙuruciyar na ba su cika kyau ba in kin da sai idan sun kamo jake wannan gashin da menene shine zai sa su su kyau a to ai rufe ta mu na ba ai rufe wannan fata fatan wannan gashin shi yasa sai su tara shi su cika amma kin ga ke ba komai a fuskar dole ba ta ce da yana dole a ga in ta ta mace dole a gani amma su sun lullube ta da gashi amma dai gaskiya maza sun fi accepting tsufa akan mata ba ganin sai ma ya gama tsufansa sannan ya je samu ya karamar yarinya ya ce lokacin ya dawo ya eh, amma ya san ya tsufa amma ya ɗauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara ya ji daɗi ya fasan cewa ya tsufa. ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ke a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama mishi amfanin da zaki mishi amma shi da sauransa yawa a lokacin shi bai ga tsufan sa shi bai gani ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa namiji a tunanin shi ma baya tsufa to ya fi tsoro haka ma suke cewa sun ce su ba sa haihuwa yes ba sa tsufa amma ita mace sun dauke ta yawa sun dauke ta ita ce mai tsufa to yanzu daga wani lokaci shi za mu iya cewa wani shekaru ne a naki tunanin ya kamata a ce an fara tunanin su fa? wai to ai baki sani ba mm. su shekarun nan ba duk inda ka hango na saman ka mm. sai ka ce ina kai wannan wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki mm. sai ka ga cewa sai ka sai ka ga ashe ba wani abu a yanda muke mu a nan shekara ne sai kake ga wa zuciya amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa Mm, ba abin da aka fasa mm. in sutura ce ma kana sa kina dan sa zoben ki sa kwallin ki sa jambakin ki to kuma me tsufa shi ne rugurgujewa kasa yin abu kusantar kabari to yanzu in kin ce ma ciwon kafa ne ciwon baya mm. yara ma yi suna yi sai ki rasa a wace shekara sada ni dai yanzu ina ce miki shekara 60 shine tsufa mm. kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki kai lokacin kuma in kika ji shekara ka dauki ce ki yadda ba sai dai ba tsufa bane 60 din so da mm. gaskiya yanzu fadar shekarun tsufa a shekara nawa ma mutum ya tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace in bata taba aure ba kin gane mm. in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa in ba ta taɓa haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa mm. a yaushe tsufan yake wato yanayin samun miji yauwa yanayin samun miji mm. yanzu yarinya yar sha takwas sha tara da za ta samu miji yar ashirin da biyar ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara sha tara ba mm. nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza ta gama university ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yadda nake so so haka sai kiga hawa hawa malam bahaushe bai ma san inda zai tsaya ya kira ki tsohuwar ko dattijuwar ba wannan ya kira ki 25 kin tsufa wata ta 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba ya ba ta aure ba ta ba aure ba eh. yawwa in kika ɗauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya hmm. shekaru kaza ne mace ta tsufa ba ta haihu amma Allah ba yanda baya ikonsa wadda ta kai sittin mata haihu hmm, kuma to har kuma an zauna lafiya tare na ɗanta saboda haka shi magana kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa hmm. zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya dau nasa yanayin kuma kamar yadda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura in kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni ba ni da ko daya haka rayuwar ta zama hmm. ina da kanne maza da basu kai sun kawo wani ma bai aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsai da gemu ya tara furfura a gashin sa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'a ta bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta gaya maka tsufa wata rana za ta kai ka tabaru saboda yanzu misali zan yi miki mm. akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabarau ba sa rike sanda suna su. kakata ta rasu amma kafin ta rasu ta yi tsufan da ɗaukanta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a ɗauke ta zuwa kamar ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma 'yan watanni kaɗan kafin sannan tana gaya min ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa ta ce ba da matsala ba na ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci ba ban rasa ɗanɗano ba ta ce yanzu ko haɗuwa ta yi da sa'o'inta ana kiran sallah zurab za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune mm. waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kawai dai da ina kallon ku ne zan ce na tsufa haka wato a ruhin ta amma a jikina ne ba na jin ba da ƙwarin ta da komai tana abubuwan ta ni yanzu na zauna da ƙawaye na zurab zan miƙe in tashi in yi alwala ta in sallah ta a tsaye to yanzu yi fita kurawa mace mai shekaru ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kika yanzu fa kowa kika da shi mama wani <laughs> wato za ki gani a waje wani ma sa mijin hanzari ma suke sa mijin ki ma ko sa baban ki wani <laughs> amma hanzari suke da an fara magana suke eh. mama ba haka ba to mama sannu da zuwa mama eh. kaza in kika kalli mutum sai kiga ta ina na zama ba ta kai ciye to amma kawai shi ya mai da abin da mata yake daga musu hankali irin wannan To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Yayin da shekarun baya matan da ba su da ilimin boko ke fuskantar kalubalen samun aure, a yau zamani ya kawo inda mata da dama suka ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa. Banda ilimi akwai mata da dama da suka yi fice a fannonin kasuwanci da waɗansu fannonin rayuwa. Sai dai kash maimakon wannan ya zame musu alheri sai ya zama sanadin gaza samun maza ga waɗansu mata da dama. Ko menene dalili ga abin da manazarta ke cewa. generally rayuwa gaba ɗaya ba a yin sa babu daga abin da ya kama abinci wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kuɗi ake yin su kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani nemansa da samunsa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza mhm. saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan na yi aure ta haihu na za su ci makaranta za a iya sa rashin lafiya duk waɗannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin ta so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karuwa aka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyi ba to ba magana ce ta san abin duniya ba mhm. magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aji a dawo to na dawo kanki malama fatima akwai mazan daga mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tufatar da ke ni zan baki muhalli kuma ila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba ita kuwa tana da kuɗin zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama ɗaya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma faɗi kawai yake akwai mazan da suke da hankalce ne haka za su ce su ba su son mace ta mutu komai ko da kuwa ta fi su samu in gwammace su saboda ba su son reni ya shigo mm-hmm. akwai wani abu daga lokacin da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin reni ya shigo ko a zamantakewar aure in macen da ta cika yawan tambayan mijinta ba ni ba ni ba ni reni yana shiga tsakanin. sosai haka zalika duk namijin da in cika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi reni yana shiga tsakanin. shi ya sa yi ba a ce dole ba mm. amma yana da amfani da muhimmanci a ce both of you kuna da abin yi ni ina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta in yi wa kaina bukatar da ta zama wasu ta wace ko kayi min kai min kamar ci da tufatarwa da turanci To gare ki malama Ummul Khairi. A matsayin ki na ne bai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin. Har yanzu akan wannan batu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayinta na matan aure. Ita duk kuɗi bai dame ta ba. In ta ɗora shi ma zai iya arziki daga jikinta. amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan akwai dalili? Eh to kamar da mu faɗa bai za ki ji maza suna yawan faɗan cewa kar ka yadda ka auri matar da ta fi ka kuɗi. Hmm. Zai zama ne eh, ita ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba kin ga mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka hmm. namiji yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama na bai isa da ki ba hmm. yana tsoron kar ki fi shi kuɗi ya zama na shi ba zai iya kafa doka a ba to amma kuma um, misconception ne ko zan ce rashin fahimta ne kawai mm-hmm. domin um, da mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin biyayyar aure mm-hmm. kawai dai ya danganci wace irin mace ka ma. menene upbringing din ta ma'ana wace irin tarbiyya ta samu da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki haka shine yake determining ki ga a yaya ne zaman auren zai kasance ko da kuwa ce kai din ne ka ta samu ba ita tafi samu Malama Fatima, akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa a kansu duk abin da zuciya ta raya musu ba sa saba mata banda haka kuma irin waɗannan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba. Eh akwai wasu mutanen yawanci za ku ga musamman mace mace tana da wannan abin sai mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne. Mm-hmm. Mace Ba ka ture ta kan abin da ka ci so mhm. mace in ka ce tana son ka ko ba ka da komai za su zauna da kai za ta sha wahalan duk da za ta sha domin ta haɗu ku rufa wa junan ku asiri. Haka. Ba tare da tana hangen wani abu ba. Mhm. Yau da matan yanzu sun canza maganin gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan wato fitattu mutane da suka yi fice fitattu mhm. to yanda suke rayuwa a tv muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gasken haka ne mhm. while ba ta su bane da mutane ba sa tantance fim ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi mhm. to abin da muke dauka sai muke kwaikwayon su tun da sun zama sun yi fice sai muke ganin duk abin da suke yi kamar gaskiya ne mhm. wai kuma ba gaskiya ba ne mhm. ba to alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi mhm. suna na akan tafarkin su na gaskiya akan in suka ce suna yi suna yi babu wani abu da suke canza musu idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka tara mata kashi ɗari to maybe kashi tamanin duk zaki ga suna wancan layin suna bin irin wannan zai lafiyan idan ku shi yasa ba Allah shi kaɗai ya san gaibu ya sa za ki ga cewa rayuwar yanzu a lalace gaba ɗaya mata ba su da daraja a gidan maza. To ma dalla shirin kallabi kuke saurare daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabinmu ta mako da aka fi sani da mai fura aljanna a nan amurka wadda ta ci gaba da bayani akan yadda take gudanar da wannan sana'a tata a birnin new york akwai wuri da muka ne na haya da yake in zan yi wurin wurin nake zuwa in yi kuma kowane wata shida suna zuwa su binciken lafiyar mutane na abinci suna zuwa su zo su saya su ganyen da kake yi to ke kina zuwa wannan kicin din da kike hayan gefe ne ko kuma ke kina da shagon ki na kanki ina zuwa kicin ne kuma huran ne na ba ina ba ni da kai na ke ruwa ba ana mm. oda ne mm, kafin ai oda sai ki je ki yi ko kuma sai an yi oda kike yi ko kuma akwai ranakun da kike mutane da sun san ranakun da za su zo su karbi uh, fura eh ina da kaman yan so haka mm. in sun oda ne ya dace da in zan yi eh suna yi daidai lokacin da kike eh, eh, eh, eh in yi kamar in so biyar ne in shida ne shi in yi supply musu mm. amma akwai kuma wanda nake wanda nake yi da ba dama ba shi mm. kuma akwai mutane da ke fitowa Pennsylvania Philadelphia wuri dai da dama waɗansu ma su suna order ne in an yi she su bari a zo a doki a post musu mm. to ke kikan yi kamar irin waɗannan waɗanda akan yi ba da ba dama ɗin nan ba su waɗannan kina yin irin wannan ki aje a gida kina da wurin kamar akwatin sanyi da kike tattara su ne ko kuma don na san akwai waɗansu lokutan da ba shiri mutane ba sa baki dogon oda kawai za su zo su ce ina kike ne ina son fura kaza hakanan ne muna yi kowane alamis ina yin wannan hmm. saboda akwai wata 'yar uwana da take karban wani tana zuwa da shi tana zuwa da shi masallaci tana sai ruwa shi yasa kowane sun na yi kamin sun nan ya kai insha Allah ina samun oda hmm. shi yasa ina yi ina yi fiya ga wanda aka oda hmm. saboda na yi saura zuba cikin freezer Mm. don akwai masu fitowa nisa kai tsaye kamar yadda kika fadin ga mm. kana zaune shi su kira suna mm. son hura to me shi ya fito nisa yin huran kuma ba abin da zai tekin kamar awa daya ko awa biyu ba ne yana dokan lokaci shi yasa da shi na zuba cikin firiza mai shekira shi izuis ya dauki to na san dai zama a kasan nan tana da wahala ba kamar yadda mutane suke tsammani a gida ba suna ganin kamar duk wanda yake amurka nan jin daɗi ne yake ba su san aiki ne tukuru ba to ga wanda macen da ta samu shigowa ƙasar nan kuma tana fama da faɗi tashi tana tunanin yin sana'a wacce shawara zaki bata insha Allah wanga kasa dai kasa ne mai albarka duk wanda ke cikin kasan ga ya ce ba zai yi aiki ba shi ne bai so ya yi ba amma ko duk wani da sana'an da kika sani in ko sai kika iya soyawa in masa kika iya soyawa in da kuwa ma kika iya duk wani abin da kika iya kina yi unguwan da kikin nan duka akwai mutanenmu akwai mutanen afirka ko ina an dai ba za ki rena abin da za ki samu ba ko masallatayya juma'a masu abinci kowane masallaci daga new york mun ga hmm. in kin je ran juma'a za ki je ki gan abubuwa na ban mamaki kamar yadda ake ake zuwa gefen masallaci a gida nan ma mutane sai suka kawo kayan da suke sai da a wajen masallaci ba abin da ba za ki samu ba to kayan miya kayan kuka busasshen kubewa busasshen kifi <laughs> duk wani abin da kike nema da kayan daddawa duka kin same shi america a bakin masallaci ranar juma'a ran juma'a insha allah to To, eh, Hajiya Fura Aljanna, kina da <laughs> iyali, ‘ya'ya nawa kike da su kuma ina suke a halin yanzu? Insha Allah, ina da yara hudu maza. Biyu gida na haifi yaran kamin in zo garin ga mm. da babansu ya kawo ni kuma na zo na haifu biyu na maza to insha Allah ni da uku kenan mm. sauran daya yana gida shi babban yanzu ya zaki bayyana um, fa'idar wannan sana'a rayuwarki ko kuma iyalinki eh, insha Allah a ah, dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah don wannan sana'a nan shi kada yanzu na dogara a kai domin mai gidana dai ba shi mm. Allah ya yi mai rasuwa Allah ji amin amin wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai saboda da aiki da nake yi da na fara nake nan saboda ban ji dadin jikina ba wannan aiki na ban shi tun in ce wurin shekara wurin goma sha biyu kenan ko goma sha uku da na bar wannan aikin huran nan ne muke yi muna dabara mai gida na taimakawa lokacin ma yaran na gida ni da shi ne ina yi yana taimaka mini muna taimaka ma juna muna rufa ma juna asiri shi Allah ya zo ya yi halin shi eh, shi saura ni da yaran to yanzu yaran ne ke taimaka mini kuma Allah na rufa mana asiri akan haka don yara biyun duka na aiki. guda dai karamin ciki ke su su kuma suna taimakawa gwargwadon yasa duk wata da ta shigo katare na wani abin da take da shi da Allah ya ba ta sana'a na hannu in ta tashi ta saya da kadan kadan Allah zai taimaka kuma waɗanda ke shigowa kasu dauki da shigowanka don an ce akwai arzikin nan kana ganin da shigowanka kai arzikin nan kake so gaba da ya shiga hannunka gaba da ya shi Allah an mun ka kwatar da hankalinmu da kadan kadan kadan kadan za mu kai inda muke so inda babu musammanin za mu kai ba. To da labin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. A madadin su duka, ni alheri ke muku fata alheri. Yes, masauraro da haka ne kuma za mu naɗe taburmar shirye-shiryenmu na wunin yau sai kuma zuwa gobe da safen ku idan allah ya kai mu ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin baba yakub makeri da ya karanto mana labarai sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni ina wa maye da kuma wanda ya kula mu daga na'ura ni aisha mu'azu yake cewa asibahi ta gani.